Après le premier processus, Bayan matakin farko mun sayi duka kayan aiki na miliyoyin kudade. Yanzu abin da ya rage shine karasa kundin jerin sunayen masu zaɓe da kuma shirya al'amarin zaɓe. Idan kuma aka yi maganar zaɓe to dole sai an yi maganar kudade da kuma kayan aiki. Inda a yau konep tana fuskantar rashin kuɗi. Mun yi kasafin kuɗi da za mu kashe da suka kai miliyon uku da arba'in wanda aka saka a cikin kasafin kuɗin gwamnati na shekarar bara. Amma har yanzu ba mu samu samu ko kwandala ba a cikin kasafin kuɗin gwamnati. A yayin tarurruka da muka shayi da ɓangaren fada firaminista tsakanin mambobin zauren shawara na ƙungiyoyin kwadago an ɗauki mataki na ganin cewa konef ta samu kware-kware kuɗaɗe da basu su huce miliyan saba'in ba domin a yi ayyuka da ake iya yi a cikin gaggawa. Shi ma ya yi watanni shida da muka aiki da kasafin a ofishin ministan da ke kula da abin su ma su tura wa ofishin ofishin ministan kuɗi amma har yanzu shiru kake ji bai daɗe ba shugaban konep ya tura takarda zuwa ga ofishin firaminista domin shaida musu matsalolin da konep take ciki har yanzu shiru kake ji kawai mu kuɗaɗe ne muke shira mu fara aikin a yayin ganawa ta baya bayan nan tsakanin kwamitin etn da shugaban ƙasa ya ɗauki alkawarin share musu hawaye wanda har da koke-koken konep yana ciki sai dai har yanzu muna zaman shira ne alhaki hakikanin gaskiya fara minista yana iya ƙoƙarinsa na ciwo kan lamarin, amma sai dai muna ganin abin da yake cewa mutanensa ba su aiki da shi, wanda idan ba shi ba da zaran gwamnati ta shirya zaben za a samu ƙungiyoyin kwadago da ba su huce hudu ba ne. Kenan ina ganin a yau idan gwamnati ta kasance a cikin irin wannan yanayi wasu da ba su son zaben suna iya laɓewa a kai.